da maudu'in da aka yi karatu da yake dare ya tafi kuma muna tuhumar har yanzu watakila ko an ba su yi sallah ba ba mu sani ba to muna kulle da lokaci kada ya zan an wuce lokacin da ya kamata a ce an yi sallah na rabin dare na isha'i insha Allah ta'ala da haka yanzu zan mika abin magana ga Malam Ibrahim Usman Allah madaukakin sarki ya saka musu alkhairi gaba daya akarmakallah bismillah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 lokaci ya tafi hasali malam ya yi magana tun daga sallar magariba har ila yanzu wajen ta san ma'awa uku ta san ma'awa hudu kuma mutane an riƙe su da yawa ba wani abu zan ambata mai yawa ba <clears throat> kuma wannan bangaren kenan bangare na biyu duk gwargwadon za abin da za a ambata a cikin abubuwan da suka shafi harka ilimi abubuwa suna da yawa amma dai a ahammul niqab mafi muhimmanci daga cikin abubuwa malam ya ambace su duk wasu abubuwa da za a ambata in ma dai zan maimai na za a ambata ko kuma a za a ambaci waɗanda ƙilan ba su kai muhimmancin waɗanda an ka ambata ba tare da cewa harka ilimi ba a ƙare ta ko da yaushe ana samun ci gaba ko da yaushe ko da yaushe saboda haka tunda ana karatu alhamdulillah in Allah ya so duk abinda ba a kai ba za a kai insha Allah a dan abin ban ƙara daga cikin abubuwan da malam ya faɗa malam ya buɗa da ya zo Sokoto alhamdulillahi wannan dan yawatawa gwargwado to ko dai ya ɗan ishara da cewa ya samu abubuwa ga sunan dai masha allahu akwai wasu khurafat to ina jin rashin sa'a ta aka samu rashin sa'a shi shine aka yi kitibis ko aka yi tuntuɓe da waɗanda sun ka ba da khurafat da dama kun sani idan mutum ya zo bare kun san akwai arallat ruwan arallat shehu ko har yanzu suna nan aje kuma ba su karewa ko yawwa to kaga in katta can kuma kana bako za a kai ka can ko inda ga kaza ga kaza a yi ta nuna ma an ka kai ka makabarta wuri kaza a yi ta wasu surutai da wasu labarai akwai tsofaffin da an ka aje kawai duk labarin gizo da koki kunne ya girmi kaka baka labaran cewa shi Usman ya tafi gwanja shi Usman ya cikin zaure kuma ya tallabi jirgi kada ya noce cikin ruwa duk ai ta baka irin waɗannan labari amma insha Allah abin da ka ba malan bishara da shi insha Allah an karibe waɗannan abu za su kawo insha Allah ta'ala saboda alhamdulillah muna da matasa ire-iren waɗannan sannan kuma ana karatun aqida fafal ana karatun aqida babu sassabci ina jin malam zai farin ciki an kace a sakkwato ana karatun kitabut tauhid da ibnu khuzaima ba na muhammad ibn abdul wahhab ba na ibnu khuzaima lokacin da an ka shi hatta da wasu manyan malamai ahlus sunna gangaran suka ce anya ko za a bari a karanta kitabu ibn khuzaima kuwa irin tashin hankali da a ciki anya mutanen sakkwato za su yadda kuma aka samu haka na aka yadda alhamdulillah hatta da yan ɗarika da ƴan wasu abubuwa gaba ɗaya suna halarta to kaga an samu irin haka suna jin lalle lalle yanzu sunna ga ita abin biya to insha Allah wata rana da kansu su da kansu za su tassa waɗannan duk abubuwan na shirka da na bid'a da kan hannunsu da kansu karatun da muka yi so muka yi a sa su da kansu su karya ina fata mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya da'awa wajen shekara goma sha uku a makka kenan aka koma madina shekara goma lokacin da aka yi fatahu makka shekara ta takwas ko ta takwas ko ta nawa bayan hijira lokacin da aka yi fatahu makka a lokacin da aka zo su da kansu yan makkan yasa sun ka karya gumaka annabi sallallahu alaihi wasallam ture gumaka wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batila wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa saboda insha Allah abin farin ciki in Allah su zai samu waɗannan khuza'balat waɗannan shafahat waɗannan khurafat in Allah ya so an karibin za su kau Madama muna da ahlus sunna matasa masu karatu kuma alhamdulillah wanda malam ya ambata waɗannan cikin littattafan da ya bada shawarwari alhamdulillah tafiya ta fita tafiya ta yi tafiya in Allah ya so a cikin zamu ce duka cikin angun kamar su zazzaga ka cewa ko kuma shiyoyin sakkwato in Allah ya so babu wani masallaci wanda ba a karatu littafin sunna abu na gaba abin da ya kamata da ambata a masallacin nan da muke ciki dududu ba a yi kila wata ko sati uku ko hudu ba malamai su malam Mustafa da sauransu malaman makarantar nan sun yi musabaka ta alkur'ani wadda duk ɗabaka ko wace ɗabaka aka ce ko halka sai aka ce malam Mustafa mataki mataki hizu biyu hizu biyu hizo hizo kaza hizo kaza duk akwai da malam lokaci ne na nan insha Allah da yayi hawaye don dadi kusa ana hawayen dadi da yayi hawayen dadi saboda haka lokacin da gabatar da wannan makala ko ko wannan muhadara ni dadi nake ji ina jin yana yana hwadi fassara abin na yana faɗi fassara abin na fita insha Allah kila da muka fata tarihi zai maimaita kai ne a lokacin da usman ya ba ya tuta to ko nan gaba kadan za su koma tuwa su afi tuta insha Allah in Allah so insha Allah ta'ala abinda malam Abba ta Allah ya saka masa da alkhairi hakikanin gaskiya ko da yake malam tawabu'u na yake yayi tawabu'u amma malam yana cikin manyan manyan na gaba gaba daga cikin ɗaliban Muhammad a awwal Adam al-Albani Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah shi gafarta wa malam wanda suka yi mana ta'addanci kamar yadda mala ya ambata ubangiji Allah ya tona musu asiri kuma Allah ya musu dukkan abin da zai wa waɗanda sun kake addinin sa muna roko ga Allah madaukakin sarki wanda su mala suka zo na suka same mu lafiya suka gabatar mu da wannan lectures suka amfanar da mu ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi kar in manta wata mulahada daga cikin abin ambata zu wannan magana na sha faɗin ta a wajen majalisi da yawa na ce ba a karatu ga dan bid'a ina jin duk wanda ya san haka nan mun sha na ta wannan magana ba a karatu ga dan bidaya na komi na komi ba wai sai littafin komi har mi har lugat kuma alhamdulillah mun mun fara gwada misali insha Allah don yanzu alhamdulillah su karan kansu sun yadda mun iya na sha wani haka nan su karan kansu sun yadda mun iya saboda ni abinda ka nuna mata sun yadda an iya su suka tuwa koya musu kaga sun yadda an iya ehin kuma a sun ga yanzu ni aka takama da ita takama su makamatul hariri su muhtaru shi ilil jahili ko ba haka ba ko kafara tun daga ko daga zuhudu su alburda su dan tarani su badamasi su daliya ko ba haka ba su ishiriniya su su makamatul hariri su muhtaru shi ilil jahili kila ni baka cewa tun kamun in karanci mu malik wadanda sai ni su hawajen muqama sai kai babaki kamun in karanci mu wadannan hakaranta su yanzu na zama muwadda lokacin da na fara gama shi yau shekara 27 da gama muwadda da ni don na karanci nineteen 1990 daidai ga malami na shekara guda ni ciki 1990 cif cif cif ina jin 1990 zuwa shekara nau kenan Ashirin da 27 muna 2017 ko 2017 to kamun in fara karatun muwadda sai da mu ha gaba ta littafan ga gaba ɗaya ga malamin mu kage kenan sannan kuma fikihun gada suka cewa dama ka'ida kamun ka fara lugha sai ka fara fikihu sai da muka yi daga akadar shi sama la yace ma yan ka zo fikihun malikiya ba amma magana game da shi sai da muka zo game game da fikihun malikiya daga qawaidin ga da kun ka sani ko akhadari ishmai muka yi har zuwa lawali haka akai su da tafai shi kaga dole yanzu sun yadda da cewa aka yan izala ko ahli sunna ba su lugha ba san ko ba ko ba haka ba to yanzu an wuce wannan albishirin ku to da malam yace a sakkwaton nan ko ba sakkwato ba ina baka tabbacin mafi sanin mafi sanin luga da fiqhu ahli sunna na kai in za ka karatun fiƙihu ko luga ko wani abu ka fahimce sai ga ahli sunna kuma alhamdulillah malam ina ƙara baka bishara cewa yanzu a masallacin Sheikh Usman bin Fodiyo wanga da an ka sani da masallacin Bello ko kuma sauran masallatai yanzu mai wa'azi hankali ne kwance zai ce Allah na sama babu wata rigima zai ce Allah na sama ba wata rigima ina da mun san da wannan su yi sakwata sun san da wannan shekara kila uku ko hudu sun ka wuce ka ma isa ka ma isa ahalu suna ma ya shi lasfika ce magana nan ya isa bai isa ba to amma yanzu akwai da Allah na sama yake ga mai magana ce Allah na sama yake bai da bai bai yana da hannu malam Allah na da hannu bai da hannu yayi ma akwai su ko ba haka ba eh yace bai da hannu to kai yayi ma ko <laughs> shi Allah bai da mu yayi ma gashi masallacin Bello gaba ga sarkin musulmi gaba ga sarkin musulmi a faɗi kuma aka tashi dan hayaniya a hissan sarkin musulmi ce shi ya kaso saboda malam sai ce kila an ɗan samu ɗan kuskure kila wanda ka shari san da ka bi hubari a ganka bako bako da wata yar sabon riga ko ba haka ba kuma akwai alama kamu to yanzu wani tsoho na wanda yin wa ciki ne mata isai yau Allah ya kawo mai abinci har gida to shi zai kama janka ka ga nan wuri kaza na nan wuri kaza na nan shekara ɗari uku da uku da sun ka wuce ruwan wani na ruwan abuta shehu ruwan kaza a wuce gaba kaɗan ya nuna ma wani kabari wanda shi ma ko uba ne bai san wanda a cikin kabarin ba ko uba ne bai san wanda a cikin kabarin ba amma sai ya lalabo ya lalabo ya lafta suna ya sa mai suna yanzu yanzu yanzu yanzu ya sa mai suna to su malan duk da kina da su alkali an ka ta kina su malan Mustafa an ka ta shi eh to kaga su yan gari na idan su bude sun san komi eh to amma kaga irin su malan tun da kila ana ganin ba sakkwatawa na ba ko ba su ba su Hausa ba kaga sun zo kici sun ka iya ko ba haka ba to dole ana dai musu ana dai musu wannan bayanin da ba su ganewa ko ba haka ba <laughs> eh Allah saka malam da alkhairi kuma Allah shi biya ku Allah ya sa al'amarin ya wuce inda muka zato ya wuce wa da malam ya shata kamar yadda ka ambata muna inda malam na nara wa diyan nasa in Allah ya su wannan santa dawan hadithin salafiya ba maganar Najeriya yi ba Afirka ko ta zan ɗaya daga cikin santoti international to ubangiji Allah taka wannan niyyar kuma wucewan malami ba shine mutuwar addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kai ya bar duniya amma addini ya haɓaka sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Abubakar Umar Uthman Ali duk sun bar duniya addini ya haɓaka kuma a kowane karni ana samun mujaddidi kamar da hadisi ya tabbatar ko eh Allah zai tassa karshen kowane karni ko karshen kowace shekara dari Allah zai tassa wanda ka jaddada addini ina da haka kalla hadisi ya ganta to to masha Allah to kaga in haka na kaga kila muna fatat nan gaba Allah ya sa ko a Zaria ko a wani wuri kamar yadda aka zabo Allah to ko a Najeriya ko a wani wuri ko ko muna fatan ma ya zan daular Najeriya daular musulunta ta insha Allah ta'ala kuma alamu ya nuna haka Allah yan uwa abin da ka kira zuwa ga yan uwa masu sauraron lakcocin ga da muhadara ga kamar da malam ya ruye ta at-tabiq ba ana ji dai kawai a tahi ba dabbakawa a gaskiya wannan ba maganar malam ta ba magana ta ta mabera suna dan matsala rashin halarta ko ko rashin har da alqur'ani dan haka ko da kika kuce na tona muku asiri kusa ga wasu baki ko ba haka ba amma da in bancin da kokarin da su malam Mustafa suka yanzu suka yi muna wanga tsari na har da ta in tsahin sun tafi su ta su amma me amma an an yi wani foundation to alhamdulillah duk da dai alhamdulillah a huska haka ina ganin ga maharta alqur'ani nan da yawa sun tuturo mi idanu na san da su akwai har da amma adadin da nika son mu samu shine nika magana to ubangiji Allah ya taimake mu Allah saka mana da khairi masu sha'ani ko ku alƙa'imi na mahutsayi da wannan aiki su barista da duk sauran da suka bashi gudunmawa na tare da shi duka Allah ya saka ma kowa da alkhairi wannan makarantar Allah shi albarkace ta da irin waɗannan kokari na gayyato malamai da kuma malamai su to su ba su masauki su ta abin nan da sauransu a ta gabata laccoci da yawa ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa cikin mizani hasanatihim mu da muka yi saurare Allah ya sa abin da aka faɗi ya shi amfane mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna fata Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi kuma ina ganin shi malam ya yadda ya koya Hausa yau dan naji bai ce kala ba eh, ko babu komai malam ya koyi tawaya ya san yadda ake kiran kwallo da Hausa eh to tambaye guda biyu akwai wanda ya aiko da tambaya ke cewa yana son yayi karatun archaeology ilimi ne wanda ake bincike dangane da abin da ya shafi a birne-birnen mutanen da ko ababen da suka bari wanda ya ce daga ciki har ana haka kabari don gano a yaya rayuwar waɗannan mutanen suke ko yaya suke dai da sauransu to yaya kamata wai yaya matsayin wannan karatun ya halatta ya shi ko bai halatta ba to wallahu a'alam ilimi ne kuma a iya sani na gaskiya ban san wani malami da ya ce babu kyau ba gaskiya eh amma dai ban sani ba duk daga malamai a kusa ban san ko lana da wani bincike akan haka ba na rashin halarci akan haka ma'ana malam ibrahim ban san ko kana da wani abun nan akan eh, masu archaeology da akan abun nan ba to game da yake ya ambaci kabari ya ambata archaeology ba kabari aka tono ba ai ko an sani ko komi dai ana tono game da shi amma sai tambayar ta dan karkata yace kabari tonon kabari ko Ke to mun yadda din abun tunda abu na wanda yake shamil yana komi ana ai tonowa da kabarin da abinda ba kabarin ba abinda dai ba kabarin ba su kwanna su su wasu abubuwa su Eh, duwar watsu su duk abin da za a tattono na gano mutanen da wasu sun taɓa zamanin sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza duka nan babu wani abu game da malam ya ce wanda malamai hasari ma malamai sun ba da fatawat a lajitin da'ima lil ifta'i wal buhuth al ilmiya ta saudiya ta ba da fatawa ana karatun illa ɗaya abinda tambaya sai ta ɗan zo da harshe biyu yace tonon kabari in wannan na Muhammad Nasiruddin Albani ya ba da amsa ga matsalar a cikin ahkamul jana'iz wannan da muka karatu kusa da mu mun sauke shi koko an sauke shi a wurare da dama da da ya kan gabar kan magana kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayya ina jin hadisi tabbatace ko kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayya kare kashin matacce kamar ka kare shi na yana rayuwa to wata cina da alhorma ba a taba a matacce to nan sai dan yi footnote ya dan hidda wannan kasa karkashin hadisin ya maganganu da dama yace to daga wannan masu harkar likitanci shi ne kasan ambata ba su harkar likitanci suna yawan tambayu a wannan matsala shi suna iya heɗe ko kare ko wani abu na jikin matacce saboda bincike na ilimi bincike na harkar medicine da sauransu wani experiment wani bincike wani ni wani ni suna yawan tambaya sai yace to amsa zan ce zan ce yace ba shi ba danganta ta yi ga kowa ba shi wannan fatawa ce saboda ka sai ka barta kace fatawan mala albani muhammad nasir albani yace zan ce in kashin musulmina bai halatta ba amma in ba musulmina ba ya halatta an fahimci wannan kuma sannan sai daure wannan amsa da wasu asar da wasu hadisai na manzo sallallahu alaihi lokacin da ya zo a madina a filin da an ka bashi zai babban masallaci kuma koko zai gidansa an ce tsohuwan makabartan mushrikaita wadda tun tale tale shekara aru aru suna bizin matattun su anan duk da dai malamai sun bada fatawa cewa in kabari ya shekara arba'in ina jin wannan an magana fike hutawa ba magana fike ne kasan ce ba fike daidai na ina jin magana masu malaman mu dai haka ne ba ina jin bata da nasti duka ne a kula to a ala kulli halin waccan makabartar ana turu ɗaya tsoffin can tale-tale waɗanda ba musulmi ba to kuma da an ka tashi wannan aiki an tattaune su aka yi ya yamuci aka gyaggyara wurin aka ciccire ɗan ajabu ajabu ajabu zanabi wannan ɗan ƙashin na wanda in ka cinye kamar ƙasa to shi yana nan ko hadisi ya tabbatar duk jikinka zai tsoce zai zan ƙasa amma na ajabu zanabi ɗin nan yana nan min yurakkabu ko shi daga nan za to kaga akwai shi salakaci dai an kashe shari'a wannan makabata aka gyara aka mai sheta wata hedikwata ko santa a takaice abin da ka in ce Muhammad Nasir Albani a cikin hakamar jina'izi ya ba da fatawa cewa in kasan kafiri na babu laifi amma na musulmi shi nan da wannan alhurmat wannan abin kawai shi sani game da haka nan wallahu a'lam lalabe cike zai wasa insha Allah takaice ina ga watan shigar da maganan da yi na kabari shi sa na ci bani da wani magana akan haka to matsalar da za ta faru shine masu irin wannan binciken kan iya haɗawa da kabari to kabarin nan kuma abu ne wani shekara 200 ko shekara 500 ko shekara 1000 misali abu ne wanda ba za ka iya cewa wannan kabarin musulmi ba ne wannan kabarin kuma ba na musulmi ba ne ma'ana ba iya tantancewa akan haka to ala ayyati hal kaga abu samu ganganin da malamai suka yi da kuma hadisin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake faɗan ma'ana alfarma ta musulmi ko da ba shi a raye to eh, zai zama kama akwai wani nau'i na wulaƙantarwa wanda inda ƙabarin kafare ne ko makamancin haka to kaga da masu wulaƙantattu ne to shi yasa dai wallahu a'lam a iya gano wannan ƙabarin na musulmi ne ko ba na musulmi bane don a ɗauki hukunci akan haka to kaga abu ne mai wahala to shi sa sai dai a babun ilimi a ci gaba dai da bankicin abinda malamai za su abin nan ɗin wallahu alam a sai wannan yake cewa akar makallahu kai bayani dangane da abin da ya shafi ladubba na ɗalibin ilimi ko neman ilimi nan ba kamance baka kawo misalai bai da ka kawo na saura game da littattafai na faɗi littafai mai yi waƙila ko hankalin shi ba shi a ciki na kawo hilya hilyatu talibul ilm sannan malamai suna kawo irin littafin su da salihin na malam nawawi sannan a zamanance wahid abdulsalam bali ya rubuta littafin tariqus salihin ila rabbil alamin shi ma littafi ne kamar yadda salihin don yana daga cikin abin da malamai suke ba da shawara ɗalibin ilimi ya koya don samun ladaba da kuma akhlaq game da neman ilimi Allahu a'ala to wannan kusan sune tambayoyin insha Allah ta'ala da suke da alaka da darasi wanda ya ji ba a karanta tambayan shi ba sai hakuri saboda yanayi na lokaci kuma bai da cikakken alaka da maudu'in da aka yi magana a kai ah, kuma na dan tuntubi malam dangane da abin da ya shafi muzakkira da malam ya amfani da shi na gabatar da wannan darasi din saboda fa'idantuwa ga ɗalibai kuma ya ce insha Allah ta'ala ba matsala zai ba mu kofi wanda insha Allah ta'ala kamar yadda muka saba aka yi muhadara irin haka kuma yanzu akwai muzakkira wacce take da fa'ida haka za mu nemi mu ansa don amfanin ɗalibai saboda haka ina gana ana iya tuntuɓa daga yau zuwa yaushe malam Mustafa yau yaushe ne yau talata ko yau talata to zuwa dai alhamis ko zuwa juma'a insha Allah ta'ala ana iya tuntuɓa wanda yake so sai ya samu kwafi insha Allah ta'ala in an mai bayanin na waje bayar to Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace muna masu malam okay da Allah dan yi hakuri jama'a النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا شاء من لم يشكر الله أي من لم يشكر الناس لا يشكر الله duk wanda bai gode wa mutane ba bai gode wa Allah ba ina mika godiya ta musamman bayan godiya da nayi ga Allah sannan kuma da godiya da nayi ga mutanen Sokoto baki ɗaya ina godiya ta musamman ga ɗan uwa Malam Abdul Aziz da sauran yan uwa da suke tare da shi irin su Malam Mustafa da malam idris da sauran yan uwa dai da sun ɗauki takaluf na ainihin abubuwanmu da ya zarga zarga da sauran ayyukansu amma dai suka haƙura suka saurare mu suka ba mu dukkan goyon baya saboda haka lallai ya zama wajibi mu nuna godiya da farin ciki ta musamman zuwa gare su da sauran 'yan uwan da ban riƙe sunansu ba amma dai musamman dai waɗannan ine godiya ta musamman a madadin yan uwan tafiya na ma'ana abokan mu dalibai da muka zo neman ilimi malama ne muku fatan alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya muku sakai a cikin mizanin ku na kyawun ayyukan ku Allah ya tsora abin da kuka mana na alkhairi da kyakkyawan sakamako ranar alkiyama mun gode Allah ya saka da alkhairi so muna fatar kuma malam Allah ya kai ku lafiya kuma Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi kuma mu ma Allah ya ba mu dama da lokaci da za mu iya samun dama mu ziyarce ku wanda kuma na ba da shawara ga dukkanin ɗalibin ilimi a tafiya hausa suna cewa mabuɗin ilimi ne don da duk Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari ka zo garin zaria to yana da kyau ka tuntuɓi majalisun su malam irin markazu salafiya da ke tudun wada da nan a darul hadisi salafiya da ke zaria road ko gaskiya layout ko yawa so yana da kyau domin a matsayinka na ɗalibin ilimi na yi imani da cewa insha Allah ta'ala za ka samu fawa'id sosai wanda zai taimaka maka a halin ɗalibtaka muna fata Allah maɗaukakin sarki ya kai su malam da gida lafiya ya tsare musu hanyar su kuma Allah maɗaukakin sarki gaba ɗayan mu Allah ya sanya wannan aiki a cikin mizani na kyawawan mu. Wannan shi ne karshen insha Allah ta'ala wannan muhabara waɗanda ba su yi sallah ba har in akwai su to sai su yi kokari su yi sallah da yanzu akwai wajen minti ishirin da nawa bai ga kai minti talatin ba da muke hasashen rabin dare ya kammala wanda ya rabin dare kuma ya cika to lokacin isha'i ta fita kenan ya fita Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك